So get ready with me zan tafi dina din graduation. Din mai tsada ne to ban saka shadda mai arha ba wannan shadda kuke ganin ta diyadi daya. <laughs> na saka wando na mai kyan masifa gashi na saka hula ta na dan fara cashewa kadan da kadan. Kun ga yadda nayi kyau kuwa na yi kyau kamar a ban daki. Idan kun isa ku gaya min wannan shadda wace iriya ce da kuma kuɗin ta a comment section na dauko couple links ina na diamond na saka a nuna kun ga yadda ya kyau. Gashi na nuna muku ga link din. Nan take na dan cashe kadan sai na fakiri na dauko babbar riga ta na saka. babban abin da na shi shine wannan babbar rigar da na saka ta nayi wa kaina kyau idan ban muku kyau ba matsalar ku ce amma ne nayi wa kaina kyau a a dan saurayi ba me shi na dauko hulata na saka wallahi da na saka wannan ji nake kamar ranar aure na gaskiya ni ji nake kamar wani angon ne da Allah idan kin shirya ki zo mu aure kin shirya nan take ya dauko takalma na guda biyu daga na fake na fara dauko takalma gaskiya takalman kamar dukan su dai brown ne amma kuma wancan kamar kofi kofi din ya fi shigar shi na ce ku dauke na wato na matsa cream shot ogon nan 3.5 million na siyo shi miliyan uku da rabi kenan kun ga daga ne ai ka san kalar kuɗi kalar kayan shi <laughs> ga outfit din gaba ɗaya da zan tafi graduation din mutuna din graduation din ya ko gani a'a gaskiya na yi wa kaina kyau da Allah na yi muku kyau baby dan Allah fito mi aure kina ina baby baby